الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da هنا na littafin zuhudu na ashe alibin hussein ayo insha Allah za mu yi darasi na saba kuma za mu tashi har ko kwari wato bai baitutukan da suke farawa da dama mala yake kafa bin mar'i aran an karahu min ash-sha'n ar-rafi'i ila intifati على المضموم من فعل حريص على الخيرات منقدر النشاد يسير بكفه أمرا ونهيا إلى الخرجان من صدر الكتاب يرى أن المعازف والملاهي مسببة الزواج على الصراط لقد خاب الشقي وظن عجزا وزال القلب منه عن النيات كفى بالمرء عارا يا إشمتم أيدي أن تراه كغيش من الشأن الرفيع ya tashi daga sha'ani matsaukaki wato matsayi matsayi babba a wajen ibada idan idadi zuwa ga faduwa wato zuwa ga tsariya daga da ya kai wani matsayi wajen ta mutane mutumin kirki mai za'awa wa Allah ta'ala mai bautan Allah sannan ana tafiya tafiya kuma sai ka ga samu in fitani wato rushewa sai ka ga kullum imaninsa yana raguwa tsoron allah raguwa yake yi ibadarsa raguwa take saboda saba wa ubangiji ta ala da yake to duk wanda ya kasance haka ne rayuwarsa to babu aibin da ya fi wannan har ma malaman suka ce duk wanda ya zama kullum imanin sa yake da tsoron allansa to mutuwarsa ta fi rayuwarsa domin kullum ya ƙara nisan kwana kuma imaninsa yana ƙara raguwa wataƙila har ya je lalace gaba da amma idan mutum yana cikin fizdiyajin kai ƙara alkhairi yake kullum ayyukansa na gari ƙaruwa ya suke yi to wannan ya tsawaita rayuwa ya fi alkhairi to da zuwa hadisi ya kai rukun man tsara umuru wa kasura amalu mafi alkhairin ko wanda rayuwarsa sai tsawo aikin sai yawa to idan an samu in ikali Shi ne da kana mutumin kirki kullum ka dinga baya baya kana baya baya kana lalacewa kana lalacewa to ba abin da ya kai wannan matsala wannan babban aibi ne a wajen dan adam ya zama mutumin kirki ne amma sai dinga lalacewa yana lalacewa to wannan mutuwar ka kafiyar kai saboda ya samu ya dan tsira da dan imani ka mai dan kauli dan idan bai mutu da wuri ba to kuma karshen sa sai imani ya kare kafin mutu kaga ya kasara ce da mutumin kirki ne yana kyauta yana alheri to sai ga kuma yana kadawa marwaci marwaci yana raguwa kirkinsa na raguwa alherinsa na raguwa to wannan babban aiki ne da yana ƙoƙarin fahimtar addini inda ake karatu kana ganin da ake wa'azi ana ganin sa yana kokari ya yaki jahilci ya fahimci addinin sai fahimci suna manzo Allah sai ka ga yana baya baya yana baya baya har kuma duniya ta fahimce shi gaba ɗaya to duka wannan in inhidadi ne mina sha'anir rafi wato daga sauka ƙasa ne daga al'amari wanda yake wato ainihin babba to irin wannan ka gan shi da mai ibada ne mai zuwa jami'i ne a masallaci ana ganin sa daga ba sai ka sala ta shige shi sai ka neme shi a masallaci ka rika sai ka neme shi a wuraren aikin addini ka rika to ga ya samu koma baya kenan na imani da tsoron Allah to wannan babban aiki ne hadisi ya tabbata cikin sayo bukhari manzala kuma ya ga abdullahi bin amr bin as yace ya abdullah zaka kun mithla fulani kana yaqumu al-layla fa taraka qiyam al-layl ya abdullah zama irin wani da yana qiyamul layli sai dai da qiyamul layli kaga ya samu in hidadi kenan komawa baya ba ga abin nan ko dai ba a ga masa waye ba ko shi din ya sa ya sunan saboda a rufa kanin manzala ta ma ahabbul amali ila allahi adwamuhu wa in qalla aikin da Allah ya yi wanda ka dawoma kana yi ko da ɗan kaɗan. gara ka fara da kaɗan kullum kana yi har wato ainihin ka dinga karawa ka dinga karawa Kullum kana cikin karuwa a imani da tsoron Allah har mutuwa ta zo ta soke to wannan shine yafi wato zama alkai amma idan baya baya kake yi to kuma mutuwa za ta same ka ba ka da wani imani na abu a gani sannan kuma za a tashe ka a halin da aka ɗauki ranka ne kamar da ya zo a hadisin hadisin ma musulmi mai cikin hadisi ya kama ya ce inna ma yu'atu al-abdu ala ma mata alai ana ta da bawa akan abin da ya mutu a kansa da sai sa abin tausayi ne mutum kaga da mutumin kirki ne amma abubuwan sa suna komawa baya baya ana samu a cikin jama'a amma mutumin da kaga imanin sai yana karuwa da ayyukansa da kuma wannan abun farin ciki ne abun a masa murna ne shi ne wani yake kafa bin mar'i aran an tarahu min ash-sha'ni rafi ila al-kidal ya ishi mutum aibe ka ganshi ilan kidadi ya tafi zuwa ga kariya min ash-sha'ni rafi daga sha'ni madaukaki da yana sama ya dawo aro shine zai shine aibe ko wato kafarin mari aiban din eh, wato ya ce wato kaman babu aibin da yafi wannan wani yake cewa kafarin mari aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisan ya aiki mutum aiki in kaga fiskansa ga mutum amma bai da harfe da yayi magana sai ka ganshi wani soko ne wani wawa ne wani mutumin banza ne dole ya aiki mutum aiki ga siffa mai alama mutumin kirki amma kuma harkinsa ba mai kyau wani to wannan yake kafa bil mar'i aran an tarahu kafa bil mar'i aiban an tarahu duma nan sa'in fa'arun thumma arun thumma arun shiqaq al mar'i min ajli ta'ani laifi ne laifi ne wahalar mutum da tsiyatansa daga abinci wato aibi ne ka nima tusa abinci daga wannan ka tura wannan ka tura wannan sai a yi farmaka da cututtuka da kasala da rashin ibada كما ليس على المذموم من فعل حريص على الخيرات منقطع النشاط حريص ka gan yana kudayi mai kudayi ne adal mazmumi a bisa abun zargi min fi'ilin na aiki wato shi kullum kudayinsa shine ya aikata sabon Allah ne aiki mazmun ayyuka na haramu suka ce alharamu ma haramun shine abin da ake zargin mai shi idan kai shi za a ce baka kyautawa ko za a maka azaba ko a munana abin to kaga mutum ya ishi mutum aibi kaga wai shi kwaɗayinsa shine ya aikata munanan ayyuka sannan alal khairati munqadi'un nashadi me yankakken nishadi ne alal khairati abi ayyuka na alkhairi kuma bai da nishadi a wajen ayyuka alkhairi amma yana da kwaɗayin ayyukan sharri kuma badi'un ani da'ati asra'u lil khana min al-khayr fi guda ya yatafakkar wa in wajen ayyuka alkhairi za ka shi badi'un mai jinkiri mai jinkiri ba ba za ka ga yana tauri ba amma kuma asra'u lil khana ayyuka alfasha kuma ya fi kowa gaggawa a cikin nishadi yake nisan yake yake aikata har ya ji ruwa ma gudu a magudanar wannan babban aiki ya kamata wajen ayyuka alkhairi nan ne kake da nishadi kake tsere da dan uwanka fastabi alkhairat ku yi gaggawa zuwa ayyuka alkhairi fi zalika falyatanafasul mutanafisun kana gaggawa kana nishadi ayyukan shari kuma kana baya baya to ya ishi mutum ka kaga ka gan shi a wajen ayyukan shirri nan ne yake da nishaɗi yana kuɗayin abu yana neman ya samu abu amma wajen ayyukan lada da ayyukan alkhairi kuma bai da nishaɗi farko muna na ayyuka kamar zina wurin fasikanci nan za ka same shi gidajen rawa inda ake tsirara maza da mata ana rawa za ka same shi a wuri allah allah yake dire ya kama hanyar wuri ya yana allah allah lokacin da kaga wannan kam mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ko abin da ya shafi satar dukiyar jama'a abin da ya shafi ayyuka na fasadi na barna a nan za ka same shi abubuwa na shaye-shaye wuraren shaye-shaye ko na taba ko na kwaya da za ka ga yana faɗin abu maza-maza in an je duk inda ka je za ka same shi yana gaggawa wajen wannan abu Wurare ta'addanci tsara da suka da aikin shira kwashe wannan a firce wannan da ɗaukan amarya a ɗauki yarinya da ƙarfi a je bayan gari a yi lalata da ita a yi fyaɗe ya ishi mutum abi ta wannan rayuwar ka ba ta da wani amfani dan ta'adda nan wanda bai san ma bai zo yi duniya ba to ya ishi mutum aiki ka gaishe haka idan ma duniya yake so to ya ɗauko har hanyar lalacewa ne yadda ko ya samu abin duniya ba zai ji daɗin sa ba duk mutumin da ya shagala da ayyuka na sabon Allah ko Allah ba shi arziki ba zai ji daɗin abin yadda ya kamata don akwai kanta a zuciyarsa akwai tsaka a zuciyarsa dole sai ya goge ta to idan ka nisanci sabon Allah sai ka zo mai nishaɗi kuma wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala to me yasa mutum zai ji bai da nishaɗi wajen ibada saboda zunubansa sun yawa laifuffukansa suna da yawa a wajen Allah to hukuman da Allah zai maka shine cire maka nishaɗi wajen ibada ana tafiya ma har zuciyar ta kekashi ya zama baka son ibada ma kwata kwata zuciyar ta yi tsatsa ta yi ƙashi sai ka ga wani yana Allah Allah ya je wurin aikin alkhairi yana sauri in abin ya kubuce masa ma ya ta jin haushi shi kuma sai ka ga ina kwata-kwata abun bai dame shi ba idan ya zo wurin ba zai ji kamar cizon sa ake kamar allura ake ba kamar sukansa ake da allura yana Allah Allah ya bar wurin ko ya tashi ma a bar wurin ba zai iya jurewa ba amma wajen kallace-kallacen banza wajen ayyuka na asha to nan za ka sami shi don tv ne a gidansa arewa 24 hours da sauran tashoshi na finafinai na indiya da sauransu su za a ga yana kallon yana matsa mara yana zo a kan suna tv maza maza a sai ke ruwa irin su afirka tv 3 su manara duk wannan tsallake su za a yi ta so wani wuri na sabon allah to a nan zai sai to haka duk da inda ake aikin alkhairi ko ake karantar da addini ba da nishaɗi a wani. wannan babban aiki ne wannan duniya ya sa a gaba bayan da zuhudu ne shi ya sa ya samu halin sa wannan ya samu kansa a wannan hali da a ce zuciyarsa tana gyare babu ɓarna a zuciyarsa zuciyarsa ba ta ɓaci ba ba ta kekashe ba ba ta yi tsatsa ba da ba zai samu kansa a wannan hali ba. don manzala sun haifi mana ala inna fi jasadi mudghah إذا صلح صلاح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله على وهي القلب أكن jikin ɗan adam a kowace tsoka idan ta gyaru dukkan jikinsa ya gyaru idan ta ɓaci kuma dukkan jikinsa ya ɓaci to inda za ka imaninka zai yi kyau zuciyanka za ta yi kyau to sauran jikinka zai yi kyau zai zama yana da nishaɗi wajen bauta Allah kuma baya son faɓa wa Allah ta. domin zuciyan ita ce jagoran ne jagoran dan adam ita ce jagoran ita ne ma ciki innama mar'u bi aqrarihi mutum da abubuwansa guda biyu ne zuciyansa da ne da harkensa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lan yabqa illa suratul lahmi wad dam rabin mutum jikinsa rabin sa kuma harfi abun rabin mutum zuciyansa rabin sa harkensa abin da ya rage nama ne da kashi da jijiya ba su da wani amfani in babu harke babu ne ba zuciya in zuciyan ba ta da kyau harke ba yi sauran da nan jikin da zai amfani wa shi sa wanzan ma ce in zuciyan ta yi kyau to sauran jikin ma zai kyau gaba daya to ka tsaya ka gyara zuciyan ka sai ka kuɓuta daga dukkan wa'innan abubuwa in dai akwai tsoron Allah a zuciyan mutum to kuma waɗannan abubuwan ba za mu burge shi ba na sabon Allah yushiru bi kaffihi amran wa nahyan إلى القدام من صدر الدفاع يشير بكفه ذاك جينا نوني دتاجين هنوزا أمرا وجن أمرني أي كذا ونهيا أبر كذا ينونا وانا أي وانا وانا يشير كذا إلى القدام يزوى لما كمت هجمة من صدر الدفاع daga tsakiyar shimfiɗa ka ina zaune in a kujera ne in a gado ne in a wata shimfiɗa ce dai shi burinsa shugabanci ne kawai ika za bar kaza amma babu ayyuka na alkhairi shugabanci kawai ke so na duniya in ma bai zama wani shugaba ba dai zai tara masu masa hidima yana umarni da da gangan yana tsawa yana faɗa aiki kaza don me yasa ba a kaza ba yanzu ya zauna ana ta zuga shi ana watsa shi kaga mai son duniya kenan za tara maroka suna watsa shi suna zuga shi suna masa waka yana ji da kansa yana jin wani abu to idan mutum bawan Allah ne mai gudun duniya idan wani mawaƙi ya zo yana wasa ka wallahi sai ka ji kamar ka tashi kamar shi za ka ji ka shiga damuwa ƙwarai da gaske ya sa manzon sa ce a tuttura ba fi wujuhin maddahi ku wasa masu maroƙa ƙasa in suna yabon ka ka wasa musu ƙasa wanda za su yabe ka da abun da baka fi kwanci da shi ba sai sun ƙari a kan sifofinka alkhairanka sai sun ninka sun yi ƙari a kai sai ka ji kana jin daɗi ana yabon ka kana jin daɗi ina babu zuhudu ai zuhudu da wanda da ayyabe ka da kar ayyabe ka duk ne kai dai zama kana aikin alkhairi amma idan akwai son shugabanci a zuciyarka to ba zuhudu a da kafiya suke cewa sha'awa koyayya wanda galibin mutane suna da ita son shugabanci to da galibin mutane ba masu zuhudu ba ba masu gudun duniya ba sai yasa suke son shugabanci kana ta cusa kanka kana ta cusa kanka da ka gama sai na gudun shugabanci akwai alamar gudu a tare da shi amma dole dole sai ya yi bai matsayin ma bai kai ba amma sai ya yi to akwai son duniya tare da shi akwai hukun riyasa son shugabanci shi ko abu ne mai haɗari manzon sama ya ce ya aba zarri innaha nadamatun innaha amanatun wa innaha qidun wa nadamatun yawm al-qiyamati illa man aqadaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi shugabanci nadama ne kaskanci ne ranar kiyama amana ce amma tana zama kaskanci ranar alkiyama da nadama sai wanda ya rike ta da haƙƙi ya cancanta dama a baki kuma ya ba da wajibin da ya wajaba ya bayar a cikin shugabancinsa shine wanda ba zai kaskanta ba zai nadama ba ranar alkiyama amma wani bai kai yin ba za ka ga ya abin nan shi son shugabancin ne kawai yashiru li kafihi amran wa nahyi ayi kaza a bar kaza zuwa ga masu masa da yaran gidansa shi na zaune a kan shimfiɗa ba abin da zai yi sai dai umarni da hannu ba ayyukan alkhairi yara annan ma'azifa wal madahi musabbibatul jawazi ala sirati yara yana ganin annan ma'azifa tabbas kiɗa da garaya da kuntuki da sharewa da komai duk abinda za a kaɗa shi a ji daɗi wani malami da molaye abubuwa na wasa wanda ake kaɗa su to shi su ne nishaɗinsa ina ganin kuma mu sabbiba su ne za su sabbaba masa ƙetarewa ala a kan sirati to a da mutum bai zai fahimci wannan ba sai yanzu domin wanda galibi ka ga mutum yana shagalta da kiɗa da waƙa ai fasiki ne ba mutumin kirki ba ne to sai ma zai tunanin cewa kiɗa da waƙa zai sa ya ƙetare sira'i yana da wahala domin an tambayi ma malik kiɗa da waƙa halal ne don mun gani ana yi a madina sai ce inna ma ya ko inda na. fasikai ne suke yin sa a wajenmu fasikai ne suke a wajenmu to kaga mu ma wuri mu haka ne a Najeriya fasikai ne suke kiɗa da waka suna rawa da taroi da sauransu ma mutane kirki ba sa yi to tafiya na tafiya sai yanzu Allah ta mu zamanin da kuma wai kiɗa da waƙan da su ake neman lada a zuwa to ana kiɗa ana waƙa ana rawa kuma wai ibada ake lada ake son a kawo to kaga yara annal ma'azifa wal malahi musabbibatul jawazi ala firaqi shi yana ganin wannan kiɗa da waƙa ɗin da holewa shi zai sa ya samu da rabo gobe kiyama har ya ƙetare firati wannan shine halin yan bidiya a yanzu galibi. Galibi yan bidiya wanda baya yin ma ya yi dawayi din ibada ne za a samu lada amma da can baya in aka ce maka akwai mai kiɗa da waƙa yana rawa ana kiɗa ana waƙa ana rawa kuma ana tamanin samun da'ada in an gaya maka akwai wannan zaka ce karya ne shekaru bayan nan kaɗan ba da nisa ba amma yanzu kaga alamun tashi a alkiyama ya nuna mana cewa akwai irin wannan sai sa manzara sun ya ce la na fi ummati aqwamun yastahiduna al-hira wal harira wal khamra wal ma'ad kafin duniya ta tashi sai an samu mutane da suke halatta zina su dauka sai ai halal ne dan adam yana da yancin zai iya yin zina fyaɗe ne kawai ba za ta yi wannan ba shi ne a kilan kafirai ba a cikin musulmi ana samun wani kai dai karka yi masa fyaɗe karka wa karka ba karka yi masa da ƙarfi ƙarfi amma in ta yi da kawai wannan ai incin ka ne kai ma incin ka ne da jiwaji duk incin ɗan adam alhariri za ka sa incin ka ne ka ji daɗin rayuwanka giya ka sha ba wanda zai hana ka ba wanda zai sauye maka jin daɗin rayuwarka kiɗa da waƙa su ne ma'azu duk nau'o'i na kiɗa da waƙa da kaɗe-kaɗe za a samu mutane da kafin duniya ta tashi za su dinga halartawa to kiɗa da waƙa nan ba a yi nisa ba ga nan a cikinmu ne aka samu masu cewa halal ne bayan ubangiji ta ala ya haramta manzala ta kuma ya haramta Allah ta ala ya ce wa minan nasi yadda yashtari lahawar hadisi do da an sabilillah daga cikin mutane akwai masu sayan kayan kiɗa abubuwan da za a dinga kaɗawa ana waƙa da shi domin su ɓadda mutane daga tafarkin Allah abdullahi bin masai ce duk wanda ya ce ba haka ba ne mu zo mu yi tsine ne jari ce allah ya tsine wa mai karya kuma alabina ujun bi kun jifa maza sama ya ce kiɗa da waƙa yana gadar da munafurci mutum zai zama munafurci a zuciya amma don son zuciya kai ka san haramun ne kawai jama'ar ka suna yi sun ɗauke shi halal kuma ba za ka iya fitowa ka ce haramun ba amma fa kai ba za ka zo ka yi ba ba za ka zo ka yi ba na ka faɗa su manyan malamin masu sa alkirba da rawani tun da sun ce ibada ne ana ba da lada me yasa suke bari matasa suke yi su su zo yi da su mana zikirin da suke ga tun da sun yadda da lada ai kaga da su ake yi wani da su ake zikiri me yasa ba za a zo ana kiɗa ana waƙan mu ga wani da rawaninsa da alkibbansa ya zo yana rawan yana amsa waƙan yana rawa yana ɗaga kafa ɗaya yana jefa ta yana sauka da ɗaya a to tun da ibada akwai abin kunya a cikin ba abun kunya duk abun da aka ce ma ibada ne wallahi ba kunya ne ah, ba ka ganin mahajjaci ya tuɓe rigansa da sai ya tsirara ya ɗaura zani ya yafa mayafi kuma ya shiga cikin jama'a ya je masallaci ya kewaye kaba ya je arfa ya je muzdalifa zalla yana jin kunya yau a hasko shi a kimara a nuna wa duniya cewa ya sa wannan kaya ba jin kunya to amma a gidansa ne aka zo aka ce ana sallama da shi fa zai fito da wannan shiga ya tsaura zani kawai ba wando ya yafa mayafi ya fito maka a sai ka ruga da gudu ka sai ko ma'aukaci ne kaga abun kunya ne tunda ba ibada ba ne to amma a maka fa a umra da aikin haji wallahi ko sarkin ina ne ba a jin kunyan a gan shi. da wannan za a ɗau hotonsa da komai bai damu ba a yaɗa a duniya saboda me saboda ibada ne sai ku haka ne me yasa tun da in sai a zuciyarsu sun yadda ibada ne da Allah su fito su ma su kiɗa mu ga shehi yana kaɗa gangan ke shehunin suna rawa yi ba ba yake lada ba ne hanyar tafiya aljanna ne haka ba gaskiya ba ne wasu ne ake son a shi ne wa minan nasi man yashtari lawa bin da aka gida, don ya ɓadda mutane daga tafarkin Allah ana son a ɓadda wasu ne ke nan su tafi su ɓata. sai na zuhudu ana abu na haramun ana yi ba za ka iya magana ba saboda da me yana ɗan kawo maka wasu abubuwa na alheri kar abun ya yanki ina zuhudu ba gudun duniya da haka wannan duk alama ne na me alama ne na son duniya kawai amma ba Allah aka nufa da abubuwan ba yace da qarqaba shaqi wa dhanna ajzan wa dala alqalbu minhu an niyaqi la qarqaba shaqi matiya ya tare mara rabuwa lahira kenan shine ashaqi wa zanna ajzan yayi yaqinin cewa ya gajiya daga da'a wai shi ya ci da tsammani shi yanzu ya miƙe sa ko sallah ma da zai ba ruwan sa da ibada alamar siyasa ke wa zala alqalbu zuciyarsa kuma ta gushe an yayi daga rataya daga rahama Allah ko yin dai ash-shaqiyyu shine matsayacin lahira kenan wanda ba da a lahira as-sa'idu kuma mai arzikin lahira wanda yake da to idan ka ga mutum baya ibada banna ajizan aikana shi kawai yanzu kawai ya yanke ma kawai shi ba zai iya bautawa wa Allah ta'ala ba to ka tabbata shi ne kuma tabirai ne matsiyasi ne a nan zanna ma'anansa aikana ne ka fassara shi da don ubangiji ta ala ya ce fama masu wuce kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya ai inni tayaqantu anni mulaqin hisabi man kai kace ana kace to ku duba dama nayi yakinin za a ne za a ne hisabi amma in kace dama ina zato ai duk imani mai zato ba imani wani. waya zuciyarsa yana zato za a yi tashin aljiyama to dai dai dai ya sake ya dai imani amma ba mumini wani. to da haka a zanna anan kana ake nufi shi ya yi yakini ya gaje ya ɗebe tamani daga ramar Allah kawai shi ba a ribotan Allah da ne sai ta ce wazalar kalbu minhu aniniya wazalar kalbu zuciya ta gushe minhu nasa aniniya ne daga rataya aniniya su shi ne a ta'alluku bishai a nata ya rataye abu da wani abu to da haka zuciyansa ta gushe daga rataya daga yin daidai a ibadansa daga taufi'i daga rahmar Allah da kuma dacewa da rahmar Allah ne to da aka shi ya ɗebe tamani to ba mai ɗebe tamani daga rama Allah ko sai mutum wanda yake mai kafiri inna la ya'tu min rabbillahi illa alqawmu alkafirun batattun mutane su suke ɗebe tamani daga rama Allah wannan ba ɗabi'a ce ta musulmi ba kamar yadda ba za ka kuma ce kai abin nan ka cire tunanin Allah zai azabtar da kai a zuciyarka ba ka tsoron azabar Allah wannan ma mutane ne batattu suke wala ya'manu makarallahi illa alqawmu alfasiqun illa qawmul khasirun akwa to daga ka mutane masu asara sai suke da tamani daga rahmar Allah abinda daga suke suke suke cire tsoron azabar Allah a zuciyar dole sai ka zama bainal khawfi war raja Bakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahmar Allah wanda ita zuciya mai kyau zuciya mai zuhudu ke amma mutumin da shi wai shi yanzu kawai shi ba ba maganar ibada a tare da shi shi yanzu ma daina ibada kawai ya saddakar kawai cewa shi shi ba zai shiga aljanna ba wannan matsiya shi kenan wallahi da kunne na na ji wani yana faɗa na sha faɗa wa wa'azi ina ji wannan na uku ne da kunne na wani yana cewa wai in Allah ma ya shigar da shi aljanna da gangan yayi wallahi in Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan yayi musulmi ne ma ina sallah kuma ya zai ce maka shi yanzu addinin guru mara da yake yi ya fito daga masallaci zai ce maka addinin guru mara da yake yi kuma yace in Allah ya shigar da shi aljanna ma da gangan yayi a ganin jahilci na kai inda kai ma jahilcin ya kai inda Tun bai inda san addinin sa ba abin da bai zai iya faɗa ba duk wanda yake halinsa irin wannan ka tabbata ta ɗaiɗe ne ta ɗaiɗe ne daga hama Allah to ka gyara imaninka don ka yi tamanin rahamar ubangiji ta ibadan nan da muke a duk tamanin rahamar Allah ne shi sa muke bauta wa Allah in kai mutumin kirki ne ba za ka fidda tamani daga rahamar Allah kana sallah kana azumi kana zikirin Allah shikenan Allah ya Allah ta'ala ya ana inna zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'a inda ba na ke zato na ina kana tamani rahamar Allah sai ka samu rahamar Allah sai dai karka miƙe gaba ka ce Allah bai zai azartar da kaba irin na yin bidiya sallan ma ko za ka yi ta kai ta hoton kurfiya ba ni kuwa ka je ka saba wa Allah kai kawai kai dan aljanna ne to wannan kai haka mutane masu asara su suke yin wannan yanzu ubangiji ta haka ba mutane kirki ba duk wanda yake tsoron azabar Allah yake tsammani rahmar Allah to za ka ga yana kaucewa sabon Allah kuma yana yi wa Allah ta'a wanda shine wato ainihin gudun duniya ma ne yake harfin za'i harfin za'un wato babin da ke karewa da za'un abin nan za'un za'un sai ce idan insanu kana nafsa minhu فما يرجوه راج للحفاظ ولا ورع لديه ولا وفاء ولا إفضاء نحو الاتعاذ وما ذل التقي بحل راس وليس بلب أقواب غلاظ ولكن بالهدى قولا وفعلا وإجمال التخشع في اللحاظ وإيمان الذي ينجي وينمي بوطء والفرار من الشواذي إذا الإنسان إدمة خان النفس يها إنكرين من هناك إذا ما تقوم الله أول يساء دبا duk abin da zai jawo azaman Allah shi yake kaga ya ha'inci kansa ma buraji babu wani mai kauna rajin mai kauna yarju da zai kaunace shi ne hifadi don kiyaye zabansa ya zulmi cikin sabon Allah har zuciyarsa ta zama kanta ba wanda zai tsammani nan gaba yanzu zai gyara halayensa zai kiyaye gabansa za ga cikin sabon Allah dudu ko ka hanyar tuya ma shi ba ce yake ba ya zama zalimin dinar mai zaluntan kansa saboda haka ne yake cikin matsala الذين آمنوا ولن يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ta za ka dole sai ka cire zaluntan kanka daga imaninka sannan za ka samu ramar Allah da aminci sun ma'auran da suke tabar da jinar kafai na minci ba da nifa min hun zalimun dinasti wa min hun muktasirin wa min hun sabibin bai tsayarati bikin nila zalimun dinasti wanda yake saba wa Allah ta'ala a cikin musulmi shi ne koma baya shi ne na tantan baya sannan sai makuta fi doni wanda ba ya sabon Allah yana aikata wajibi a wurin nafin fili ne ba a samun kaso sabiqun bil khairat kuma har nafin filfili yana yi shi ne mumini kenan bawan Allah to idan mutum ya ha'inci kansa ya zama saba wa Allah subhanahu wata'ala yake koyaushe to duk wani mai nasiha ma nasihan ba ta amfani duk mai tsammani zai gyara maka ne an ce kai wani kamar fidda shirya shari'a wani kamar fit da samani zai shigo to mutum ya shiga la hawla wala quwwata illa billah duk wanda samun Allah sai kai da an fit da samani shiriyansa to wannan kuma abun ya wuce gona da shi to kowanne wanda zaka ga wallahi zai zama dan kwaya shan kwaya masa kanta iyayensa su dinga burin mutuwa inda zai mutu wallahi murna da su saboda sun fi sun fi da tamanin shirya ta kwata kwata saboda shaye shaye da lalata ba za su ce nuna shi ce wannan dana ne. hawan jini yake samu da bakin rai kawai idan ya mutu kawai wallahi sai dai a zahiri mutum ya yi tunanin ya nuna kamar ɗansa ya mutu amma wallahi murna ne ya rabu da damuwa saboda ya cire tamanin shiryansa amma inda yana tamanin zai shiryu to bakin ciki zai ji sosai wataƙila nan gaba ya shirya amfani amma ya zama damuwa kawai a cikin dangi to duk wanda halin da haka ne yana cikin matsaloli kuma danginsa ma suna cikin damuwa da ɓacin sa yace wala wara'un ladayhi wala waqa'un wala ifgha'a nahwa al-isti'ala wala wara'un ladayhi bai da tsantsin gudun haramun wala wafa'u bai da cika alƙawari wala ifgha'a bai da karkatar da kunninsa nahwa al-isti'azi wajen wa'azi ba a jin wa'azi al shi ne ka karkatar da kunninka kunninka ka ji wani abu za ka samu bai da tsantseni tsantseni mun ce shine ne farko ma yuqafu dararuhu fil akhirah barin abin da ake tsoron zai cutar a idan abu kana shakkan halal ne ko haramun ne kawai ka dale shi ka je ka yi amfani da abin da ka tabbatar da halalcinsa wannan shi ake cewa tsantseni wato kaffa kaffa karka je ka faɗa haramun wannan ko ba yadda za a ce kai mai zuhudu ne ba ka da sai ka zama mai tsoron Allah ka zama mai tsantsini kafin ka zama wato ainihin mai zuhudu yasa zo a jiji la da abdu an ya min al-muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadaran lima fihi ba'su mutum bai zai zama mai tsoron Allah ba hakikanin mai tsoron Allah ba ya bar abun da bai da laifi don tsoron kada wannan abun ya kai shi zuwa ga abun da yake da matsala gashi dai a zahirin sa halal ne amma kana gudu kada kai kada kuma ya zama haramun ko kar ka aikata shi ya kai ki zuwa ga aikata wani haramun wannan kai ne hakikanin ne tsoron Allah to idan mutum ya ha'inci kansa da yi wa kansa adalci ba za ka ga lawar da dai ba da tsantsin ya ki halal ya ki haram kawai ba ya tambaya ma abun halal ne ko haramun kawai ko shakka yake zai karba zai mu'amala sai don kaga ɗan kasuwa wata riba ta zo masa yana tambaya cewa wannan abu halal ne ko ba halal ga riban ya hararo za a yi tilifin. amma sai ke bari ya tambaya ya shakka in an ce masa haramun ne sai ya fari to wannan shine mai zuhudu kenan sa imam Ahmad ya sai idan yan kasuwa ba su zama masu zuhudu ba waye zai zama mai zuhudu gudun haramun din kenan gudun haram amma ga ɗan kasuwa baya fatawa ba to ba ba wara'u tare da shi babu fatawa a harka ga komai kawai duk wata mu'amala yin ta kawai yake samu kuɗi to bai da tsantseni ma ballanta na gudun duniya duniya kawai ke sai tara wala wafa'u babu cika alƙawari babu cika alƙawari za ga bai da cika alƙawari ya zama kamar munafiki don manzon sama ya ce ayatul munafiqi tarahu idza haddatha kadaba wa idza wa'ada akhlaqa wa idza atmina qala alamun munafiki uku ne in yi magana ya karya in yi alƙawari ya saba in an amince masa ya haɗin to idan ka ga mutum mai yaudara magana alƙawarinsa ruwan kwando har a masa shaida in yace zai yi abu to kawai asali ya zama bai zai yi ba ne kawai to wannan babu zuhudu a tare da shi ba waran kuma a tare da shi kai ba tsoron Allah ma a tare da shi ba sana a samu san kai ko zuhudu domin cika alkawari wajibi ne wa auku fil ahdi innal ahda kana masuda ku cika alkawari alkawari abun tambaya ne ranar kiyama sai an tambaye ka kuma duk mutumin da baya cika alƙawari ba a ma sa shi a cikin lissafin mutane bai cika mutum ba yasa sai na da yake cewa idza mal mar'u lan fa talafan wa walau bi kaffin min ramadi wa fa'u lis sadiqi wa barru malin wa kitmanu sara'ir fil fu'ad idan mutum bai kiyaye abubuwa guda uku ba bai da kima ka kai da shi ko da da toka ne ka kai shi kasuwa in ba sai shi da kuɗi ba ko toka aka ba ka karɓa tokar ka bi shi kima ya zama na farko ba a cika alƙawari Koya da alƙawari ce ba wani ne mara ba zai ba a maka shaida da wannan ba kyau sannan ya zama marowaci ba ya kyauta shi ma ba mutum bane karka ce a ah, wai kai kayi sai mai kuɗi kuma ba kana ta laifin hararo wasu masu kuɗin unguwar ku ko gari ko dalin ku ba kai in kanka kana kyautan ai koya da wata randa a same ka da ɗan naira goma ko ɗari biyu ko ɗari uku to idan har za ka zama mutumin kirkin ɗan kaɗan ɗin da kake samu ya zama kana iya bayarwa kana ba da kaɗan ɗin to alaman kai mai kyauta ne in ka samu da yawa ma za ka bayar da yawa judul muqilli idza ataka na'idahu fa muqtirun fil dina fa judu tiyani mai ɗan kaɗan in ya baka da mai yawa wanda baka mai yawa duk ɗaya ne shi ma wanda zai baka kaɗan ɗin da yana da shi da yawa zai baka da yawa to kaga duk mutumin da bai da zuhudu wallahi da zai iya kyauta ba in ka gama yana matsewa ya kame abu gashi yana da shi amma baya bambaruwa wallahi duniya yake so sun duniya ne suka zuciya amma da akwai gudun duniya wallahi zai bada ai manzo Allah shine babban misali na zuwa babban misali na zuwa duk duniya ba da kai manzo Allah zuwa sai yasa da zaran ya samu sai mika kawai ya bayar amma mai son duniya ba zai iya ba to idan ka ga mutum marwaci ne to ba da kima wajen mutane aka lura mana masu ruwa ne suna da wani daraja ne a wajen ba a lissafi da su ba ba a lissafi da su sannan na uku ya zama ba a ɓoye sirri na gaya masa sirri ba ya ɓoyewa to shi ma ba mutum ba ne kowa kafa kafa yake da shi in ana magana ana hira ana magana da ya zo kuma hiran sai ta canja kar a faɗi wani abu ya je ya faɗa a wani wuri ba za ka zo ka gaya masa sirrin ka ba ka san ba da sirri da shi ma nan ba mutum ba ne ba ka dole ka zama mai cika alƙawari sannan wala izza'ana wal isti'ana babu karkatar da bi ko kunne na hawa azihan al isti'ali wa azalwa ka cire hamzan nan kuskure wato ya zama baya sauraron wa'azi ah, idan mutum ba zuhud yake da shi ba ina zai ba da lokacin sai zai ji wa'azi ai sai mai gudun duniya ba gaba hira kawai zai je sai ko ne kuɗi a wannan lokacin su kuma mai sauraron wa'azi mai wa'azantuwa don shine isti'adi din ka saurara kuma ka wa'azantu to masu hankali ne suke yin sa don ubangiji ta ya kan maimaita a qur'ani wala ya zakaru illa ulul albab ba masu wa'azantuwa sai mai masu hankali inna ma zakaru ulul albab masu wa'azantuwa kawai su ne masu hankali don kaga mutum yana zuwa wurin wa'azi akwai hankali a tare da shi yana damuwa da nasiha da wa'azi to akwai hankali ne a tare da shi to amma in duniya ya sa a gaba ba za ka ganshi a wurin wa'azi ba ba ya zuwa yace wa ma zudu taqiyyi bi halqi ra'sin wale laysa bi a afwahin ilahi wa ma zudu tafi zudu irin na mai tsoron Allah bai kasance wa bi halki ra'atin da ake kwalkwal alhalku shi shine kwalkwal wani ya ɗauka ka je ka samu wanzani da irin wukan wanzaman nan ko me yake kai mata ne akan wanzamai ko reza kullum a kwalkwale masa kansa ya ɗaukawa shi ne zuhudu shi mai barin gaji kuma wannan ba mai zuhudu ba ne ma da yake to ba wannan ba ne walaita bi lufti akwabin gilazi kuma ba da ɗaura tufafi masu kauri ba ne shi ne zuhudu ba ka samu wani gudu-gudu da wata tsohuwar ba mala da wani tsohuwar rawani kamar maka wasu kaya tsofaffi marasa kyau a jikinka ka yaɓa wata tsohuwar alkibba ko guga ba ta da shi Doni tsohon rawaninka fari ne ya zama wani yalo-yalo saboda dotti wai shi ne zuhudu wannan kowar nayi ne ba zuhudu ba ne kowa nayi kenan wanda ya gan kawai ya ga mai tsoron Allah to tsoron Allah naka sai ka tallata shi wannan ba zuhudu ne iri na masu tsoron Allah ba don shi yasa ana yake wa ma zuhudu taqiyi akwai zuzu da ƴan kowa nayi masu son duniya sai suna maka duniya wata dame su ba sai ka zo neman albarka wurin su ka ajiye duniyar yi ka ajiye wani kunni ka tafi ba ita ne duniyar ba to to Allah yana da zuzu sai ta a dauki kayan ka ne fi lillahi zan maka addu'a kaga shine zuzu ke amma ga kulli ka karba gobe ba da wai kana shafa kanka zaka ba shi addu'a amma don wayo ba zai sa riga mai kyau ba zai gyara falonsa ba ko zaurinsa ba wai ka ɗauka cewa shi wani ne wallahi wannan kuwa na ne in dai zudu ne na tsoron Allah to ba wai ka a tufafi yake bayyana ba ko kwalkwale kai ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna yushiru ila qadarihi salasa marra so uku yana cewa tsoron Allah a zuciya yake tsoron Allah a zuciya yake to kuma bayan da za a samu zudu ko ba a samu tsoron Allah ba to don tsoron Allah yana zuciya zudu kuma yana ina yana zuciya shi ma don a rataye yake da tsoron Allah ai mun mun yi a darasin mu na farko la tashhad bi adin bi ba la tashhad bi adin bi fa inna zuda fil zudu yana cikin zuciya ne shi yasa ma'anan zudu safarul qalbi min mawdini dunya ila manazil akhirah zuciya ta tafi ta bar duniya ta koma lahira kaga duk abun a zuciya ne kenan a zuciya ne to in ko zudu a zuciya ne sai wani zai na bayyana maka shi sai na sai maka ko wannan yayin ne ko kuma riya ne don a ce shi mai tsoron Allah ne a musulunci bai tana bai karantar da kazantawa kwata kwata musulunci addini musulunci addini na na na nazafa addini na ne نزبتا الطهور شطر الإيمان فركيرين الإيمان تقطع أما تركز ما قال من قال تسمع بعد أذامي بني ياتي إن الله جميل يهب الجمال ألا ني أدوني هنا صن أدو هنا صن أدو لكي قد أوكا أدوكم هو صن دنيا إمام ما جيتي حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم وجديد ثوبك لا يضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرمك wa rasitu thawbika la yaziduka rif'atan 'inda al-ilahi wa anta 'abdun mujrim yace ka kyautata tufafin ka da kyau kai su masu kyau da su za a daraja ka a karrama ka idan baka gyara rigar ka ba ka zo rin taro sai a dinga ture ka ana wucewa ana ture ka sai a walakanta ka kuma musulunci bai kawata mumin ya daukar kanci ba al'umminu la yuzallu in ji manzala ta sama ba ya daukan kaskanci to maimakon kai shiga mai kyau a zo ana ba kauri in za a shiga kofa tsaya a ce bitimilla sai kuma a zo ana ture ka ana wucewa ana taka me kai kenan amma kai shigar ka mai kyau sai ka ga ana kaucewa ana baka wuri gurgudun wadatanka shi yasa ce hafsin ya baka mastata'ata gurgudun wadatanka ba sai ka bi kai abin da yake karfin wadatanka in dai ka samu dama kai shine adon maza mutane kuma da shine za a girmama ka a daraja kai ji imam malik kaga imam malik ba kazami bane kenan inda na wannan nabi akwai wani da fi shi ne a zamaninsa babu har zuwa yanzu sai dai wanda suka zo sa sahabbai da sauran. ya to sabon tufafinka bai zai cutar da kai a wajen Allah ba ko a ka ba matukan kaji tsoron Allah kaji tsoron Allah kana girmama Allah ta'ala a zuciyanka don wani kada za ka sa masu tsada ko masu kyau wallahi ba zai rage maka matsayi a wajen Allah ba sai ba a ƙara maka sai ma ya ƙara maka yake kuma wa rasisu ka jijjigaggen tufafinka wani tsohon tufafinka marar kyau ba zai ƙara maka ɗaukaka a wajen Allah ba Mace ƙarfai bawa ne mujurmi Mace ƙarfai mujurmi ne mai saƙon Allah zuciyanka ba mai kyau ba ba wani matsayi da zai ƙara maka wajen Allah ta ka ga wasu a addini na tsafta sai dai in baka da shi wannan kuma sai a baka uzuri in baka da shi amma kana da shi ka kai gurgudun halinsa gurgudun wadatanka yana da kyau wato rashin tsaftan ba shi ne zudu ba musulunci bai da wannan sa tufafi mararsa kyau ba shi ne zudu ba a'a wannan zudun jahili ne zudun jahili ne ba zudun ilimi ba ne in dai a ilmanci za a yi shi to manzala kuma ne babban abun koyi sannan abubakar umar usmanu aliyu har ka gangaro kan magabata su ne abin kwaito ba wanda ya zama kazami a cikin su kowa yana tsaftace tufafinsa gurgudun ikon gurgudun ikon to ka gyara riganka kar bambanta kayanka da kayan jama'a don wani sai ga to su sauran mutane wani irin ka suke sa to shi bari yana sa kalan kayan daban irin na masu tsoron Allah sai yi shi daban duk inda ka ganshi kawai shi daban yake a cikin al'umma da ka hango dai ka san wai wani babban mutum ne wani, ko wani babban wali ko mai tsoron Allah wannan riya ne kawai zai jawo maka kana kalle imanin ka kenan cewa kai mai tsoron Allah ne me yasa zaka bambanta riganka da sauran jama'a ga irin kayan da mutane suke sawa sai kuma ka zo ka sawa ne kaya da wani har ma kila ka zo ka shahara da shi Allah zai jefa ka a wutar jahannama don manzon ya ce man labisa ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا دول يساوى لتفاتي جزي شهر دشي أنا الدنيا ترانا القيامة ذا سامة تفافي أنت كما أبور وتاء جنسي كنسة تنافي كواتبا كنسة musulunci baya so ولا تزقوا zakku an fusa mu kai rigan ka irin ta mutane me sai ka bambance me sai ka tallata kanka ka nuna kai daban ne ba a ce kar kai shiga ta kamala ba shiga ta kamala tana da kyau kuma ba a ce kar ka sa alkibban ba amma don Allah ka tsaftace ta ka goge ta ta zama mai kyalli mai kyau ka tsora ta akan tufafi mai kyau kai ƙarin ado amma ba ka fito wani iri kawai kai kana nuna cewa kai sufi ne ko mai gudun duniya ba a ai gudun duniya a zuciya yake ga zuciya ka ko ba wani tsaga ya gani mun ko ka yi wannan shiga wallahi ba za mu maka shaidan cewa kai mai ba ne don abun a zuciya sai ga galibi wannan suna karkata zuwa ga duniyan kuma to karka canja ainihin riganka ka bambanta da sauran da sauran jama'a wannan duwa yi ce ne sai mutum ya kai kansa matsayin da Allah bai kai shi ba in ilimi ne baka kai wani ba amma kuma shiga ta malumta ka fi wani me wannan ina za ka fi idan tsoron Allah ne baka kai wani ba amma shiga irin ta ma tsoron Allah ka fi wani ne ba a ce ka sa tufafi irin na kafurai ba wannan haramun ne ko tufafi irin na fasikai ba wanda suka keɓanta da jikar kai haka ka sa tufafi irin na al'adan garin ku shi musulunci bai tsara ga lallai irin tufafin da za a sa ba amma akwai sharadi kar ka saba al'ada kar ka saba ka sa tufafin da kafurai ne suke sa al'adansu ko fasikai ne suke sawa manzala ce man tashabba bi qawmin fa huwa minhu duk wanda yake kwaikwayon mutane yana tare da su za a take shi da irin waɗannan mutanen kaga ka sa tubabin da kafure ne ko suke sawa a garin ku to kaga nan ma sai Allah ya take ka da kafure ko fasikai ne suke sawa irin shigan fasikai ne na yan daba na yan iska sai kai kuma kake wannan shigan sai a take ka da irin surana da kiyama to amma idan mutanen kirki na sawa mutanen banza na sawa in ka sa ba laifi sai kana cikin mutanen kirki ko kuma al'adan wani wata ƙasa mutanen banza ne suke sawa a al'adan garin ko kuma mutanen kirki ne suke sawa sai ka sa sai ka sa ba kai laifi a wajen Allah ta'ala amma in dai ta keɓanta mutanen banza ne suke sawa to dalla ka canza rigar amma kuma kar ka zo kai wata shiga kuma wanda ka saba wa ainihin al'ada wanda kai za ka yi fice da ita ya zama kai kaɗai ne ta zama sau ba. kai adonka yadda kowa yake ado tsoron Allah a zuciya yake ba ta nan take ba ba ta riga take ba ta zuciya ake yi inna ma Dullahu, yuridu Allahu sarirata Allah yana son zuciyarka ne ta gyaru ba wai zahirin ka ba inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya duba suron jikinku inji manzo Allah sallallahu alaihi yana duba me zuciyanku da ayyukanku zukatanku da ayyukanku zuciyanka mai kyau ne aikinka mai kyau ne shikenan ka samu ka samu babban rabo amma idan ba haka ba to ko shakka babu kana yin kowa nayi ne kana son kai wa Allah dabara ne ko kai saka yi wa Allah wayo ba wa ma zudu taqi bi halqi ra'si ba da aski kwalkwal ba ne aski kwalkwal a aikin haji ko umra ne kawai yake ibada za ka samu lada amma in ba aikin haji ko umra ba ko ya zama ba lada ba alhaki ko kuma ya zama akwai alhaki in ka yi kwalkwal don ka sha iska kawai wannan ba yabo ba fallasa ba lada ba alhaki za ka sha iska in kuma ka yi kwalkwal saboda son lada wai kana ganin za a baka lada kuma ba aikin hajji ba umra ba to alhaki za a baka don biki a kai haka malamai suka sakkata kwalkwal kashi uku akwai wanda za ka samu lada na aikin hajji da umra akwai wanda ba lada ba alhaki na shan iska akwai kuma wanda za ka samu alhaki in ka ɗauka ibada ka yi saboda zuhudu wai gudun duniya wai kai kullum kanka kulkule to wannan ba za alhaki za ka samu ma da yake walakin bil huda qawlan wa fi'lan wa ijmani takashshu fi lihazi walakin sai dai abinda yake zuhudu na mai tsoron Allah to bil huda da shari'a ne ake yin da shari'a ake yi qaulan wajen magana wa filan da aiki shiriyar manzon Allah ta ya zama maganganunka da aikinka kun dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam shine zuhud sannan wa ijmani takashshu'i da dawwamar da tsoron Allah na zuci tsoron Allah na zuci ba zahirin ka nuna mai tsoron Allah ba shine khushu'i fil lihazi a cikin dukkan harara ina cikin dukkan lokuta kenan balarabe yana cewa lokaci lahza lahza لحظات وما هي إلا لحظات يرتقي الإمام على المنبر دان لوكتي كدن يرغي واتو كمان حرارة تو زهدو شيني زما da maganganunka da ayyukanka duk na tsoron Allah ne sun dace da sunnar manzala ta salama kuma akwai tsoron Allah a zuciyanka a kowane lokaci wannan shine gudun duniya ta shugaban masu zudun ba shine manzala ta sama ba to Allah ta'ala ce laqad kana kun fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk wanda yake kaunar rahmar Allah yana son ya haɗu da Allah lafiya yana kaunar rahama ranar kiyama yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan ka rike sunnar manzon ta kuma shine zuhudun ba shine mai yar goman ya fara ba ya akwai yar goma ya duba cewa yi wa intakin bi sunnati khairi khalqin wa idmani takhashu fil lihad yace da riko da sunnan biyayyen halitta shine zuhudu kai riko da sunnan biyayyen halitta yana fassara maka walakin bitu ka qawlan wa fi'lan kai riko da sunan manzo ta sama a maganganunka da kuma ayyukanka wannan shine zuhudu to da manzo Allah shine shugaban masu zuhudu to kai koyi da shi zuhudun ka in ya zama irin na manzo Allah ai shikenan magana ta kare sai ne babban mai zuhudu kenan ba wani ya bar sunan manzon Allah a gefe ya kirkiri wasu bidiyoyi a maganganunsa da ayyukansa da tufafinsa da kalan abincinsa ma ba mai kyau yake ci ba wai shine zuhudu akwai wanda in an sa maji a miya ba zai ci ba in an sa man ma wani ba zai ci ba mun zauna da ɗalibai na sha gaya muku a zariya wai suna zuhudu idan an kawo shinkafa da miya alin an haɗa miyan nan a ciki sai je wanke ta da ruwa sai sa gishiri kawai shi kenan na sai wai da yake kun je yana cikin yunwa karatun ma ba iya fahimta ma na ka fahimta baka nito ba kai wanka ka shafa mai ka sa riga wankikkiya gogiggiya ta ci abinci mai kyau ba ina za ka samu nishaɗin da kwakwalwanka za ta yi taji har ka fahimci abin da malai ke faɗa sai mu ce ta shekaru yana karatu baya fahimta to da kullum cikin dutse yake wai rigan sama wai da toka zai wanke ta wai ba zai wanka da sabulu wai shi ma <laughs> shi ma son duniya ne abinci sai mara daɗi da zai sha shayi da biredi ba biredi ma bare ci ba bare ta shayi da madara ba ina sai abuwa na jin daɗi ya haramta wa kansa wai sai ɗauka shi ne zuhudu to wannan zuhudun jahili ne ba zuhudun mai tsoron Allah ba qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi akwai wanda ya haramta abuwa na jin daɗi da ado na duniya Allah ta'ala ya babu to kai wa haramta maka kar yi ado kar ka sa riga mai kyau kar ka sa hula mai kyau takalmi mai kyau karka ci abinci mai kyau wa ya haramta maka kai ka haramta wa kanka in ka haramta wa kanka ko za ka shiga cikin wala ta kulu lima tasifu ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على al الكذب لا يفلحون to da haka in kana kirkiran ƙarya ka danganta Allah ka ce wannan halal wannan haram wallahi ba za ka rabbanta ba imam ahmad aka ce ga wani nan ko ya ce ba zai ci dan itace kaza ba aka ce ku tambaye shi me yasa ya haramta kan da cin wani dan itace mai daɗi me yasa yace daɗin sa yawa in ya ci shi ba zai iya gode wa Allah yanda ya kamata a gode masa ba sai haramta wa kansa cin wannan daɗi sai ce to ku je ku ce masa mahaukaci da shi yanzu ruwan sanyi da yake sha kam yana iya gode wa Allah hakikan yanda ya kamata a gode masa ne ruwa wannan da kake sha wanda ba tafashashe ba ka sha shi ka koli za ka iya wa? Allah yadda yake cancanta ka gode masa ba za ka iya ba to sauran sauran ma ba za ka iya ba sai ka yi amfani da shi Allah ne ya halatta maka huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine ya halatta muku abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya ku yi amfani da shi da abun hawa da gida da sutura da abinci da komai na jin daɗin rayuwa halal ne kai amma kar su shagaltar da kai ga barin neman lahirarka kar ya zama su kawai ka sa a gaba baka neman lahira to wannan shine baka da zuhudu shagaltar da kai da suka yi amma in dai ba za su hana ka tsoron Allah ka ba ba za su hana ka bin Allah ba wallahi wannan a zahiri ne ka amma a zuciyanka ba su tsone maka ido ba to kai mai gudun duniya ne ko za ka iya samun mutum mai tufafi masu tsada kyawawa da gida da mota komai mai kuɗi amma kuma mai zurdu za ka iya samun ko wanda yake sa lalatattun ka mai cin abinci marar kyau amma ko ba da zurdu rowa ne kawai da shi duniyan ne yake son ya tara kuma ba zai iya cinye ta ba har mana yake wa imanin lalli yunji da aiki da aikata abin da zai tseratar da kai daga azabar Allah shine zuhudu wa yummi wanda yake kara lada bi wutsin da kokari waltirari da gudu min shawazi daga tarbatin wuta wato ya zama da cewa kana aikata abin da zai tseratar da kai daga azabar Allah kuma ya kara ka a lahira ya sa ka gujewa wutar jahannama wannan shine ake cewa zuhudu wannan shine zuhudu ko da haka ka zama mai kyawawan ɗabi'u mai tsoron Allah shi ne ka zama kenan mai gudun mai gudun duniya me zan yi in shiga aljanna me zan yi in tsira daga wutar jahannama ne gudun duniya ba wai abubuwa na zahiri wanda kuma idan ka yi su ko kuma ka abin nan din su ka yi su ko ba abin nan ka aikata su kana ganin su ne zuwa ba san ba su bane ko ka guji wani abu kana ganin su ne rikin zuwa san ba haka bane duk abin da za ka yi ka yi akan izini irin na addinin musulunci na sunan mazara ta kuma irin na magabata sai ka yi shi tsaftatacce da zai hana ka jin daɗin ka ba kuma ka samu falalan da ake samu a cikin sa ubangiji ta da kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh